vision Amis de la Fada, bonsoir dans notre émission Tous à la Fada de ce soir. installés dans un jardin à l'entrée des Myria, région des Enders, nous allons parler des actions que font les jeunes pour la préservation de l'environnement à Zender. En effet, depuis quelques années, nombreux sont les jeunes réunis en association dans les différentes régions du Niger, notamment à Niamey pour mener des actions en vue de lutter contre le changement climatique grandissant. Le mois dernier, c'était les jeunes de la structure 227 à environnement qui ont réuni plusieurs acteurs dans ce domaine pour relever le challenge de plantation des 10 millions d'arbres au Niger. Cette initiative, lancée à l'occasion de la Journée de la Terre le 22 avril dernier, vise à planter 10 millions d'arbres comme son nom l'indique, avec un maximum de 1 million d'arbres par région, sauf à Agadez et Zender, qui bénéficieront de 2 millions d'arbres chacune à raison du risque élevé des désertifications et des manques d'arbres. Et en août de l'année dernière, c'était l'association Initiative pour l'arbre toujours, en collaboration avec des web activistes qui s'y sont engagés engagé à l'occasion de la fête nationale pour l'arbre pour une série de plantations d'arbres dans la commune 1 et la commune 4 de la ville des Indères. Et plus récent encore, euh, ce même sujet, celui de la préservation de l'environnement, a fait l'objet d'une rencontre entre le web activiste de la ville des Indères le 1er mai dernier à l'occasion de la première euh, édition de leur journée. Et c'est justement de cet élan écologique pris par les jeunes que nous allons parler dans cette émission. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Fatima Mohamed Mustafa Pascal, membre du conseil communal des jeunes, commune 3 des Indes. Bonsoir Fatima. Oui, bonsoir Fanta. Barka Barka. Omar Farouk, c'est le président du conseil de la jeunesse commune 4 des Indes. Omar. Bonsoir Madame Sava. Ça va bien, Alhamdulillah. Bonsoir à vous et bienvenue. Nous sommes aussi avec euh, Abdoulaye Achirou, membre de la Jeune Chambre internationale des Indes et aussi le président de la Commission environnement Conseil communal de la jeunesse commune 3 de Zender. Bonsoir et bienvenue à vous dans notre Bonsoir et merci. Je suis Fanta Chamsu à la technique. Nous avons Abdelkader Chombiano. masauraran mu yau a cikin fadar tamu da ta da zango a nan cikin wani lambu da ke garin murya kusa da zandar kenan zam tattauna kan gudunmuwar da matasa ke bayarwa wajen kare muhalli a nan zandar kamar yadda na faɗa tun farko an lura da ƙoƙarin da matasa ke yi a cikin 'yan shekarun nan wajen kare muhallinsu a Nijar ko ina za a shi matasa na shuka itace suna tsaftace gari da sauransu don la premier parti de notre fada abin da muke son mu sani da farko shine me yasa matasa suka zabura yanzu haka kuma suka tsinduma a cikin wannan zancen na kare muhalli zan fara da Fatima da ke damata Fatima barka da zuwa. Eh, barka dai ajiya fanta. To Fatima ke ana ki ganin akwai Odise TV de conscience de jeune a propos de la préservation de l'environnement me yasa matasa suka zabura yanzu suke ta zancen nan na kare muhalli a kare muhalli to ni dai a gani na saboda yanzu komi ya sauya musamman in aka lura zahin da ke da kwai a yanzu a baya can babu shi saboda me yasa baya akwai itace yanzu kuma itacen sai a hankali ba a kula da su shi yasa yanzu aka tashi a dinga shibka su a dinga kula da su saboda ko za a samu sassaucin al'amarin nan da ke faruwa yanzu barin karkato wajen Umar Faruk kenan president in conseil communal de jeune commune katina na Zender to Omska anaka naka ganin me yasa matasa yanzu suka zabura suka tsinduma a cikin wannan zancen na akarin muhalli to salamu alaikum Eh, da fari dai ina muna gode ma studio kalangu fiske shansu ce dama ce aka bamu na mu magana da sunan matasa a matsayinmu kuma na shugabanni na matasa wanda kuma haƙƙi ne a kanmu abin da ya kasance ana yi wanda 'yan uwanmu suna yi ko kuma mu muna yi wanda mu zayyana shi matasa kowa ya san irin gudunmuwar da suke badawa a cikin Nijar baki daya duk da ya kasance aikin share-share an sani cewa aikin merori ne amma to pour prouver vraiment son existence dans sa société c'est pourquoi parfois on s'est lancé dans les activités communaux wanda zamu iya kamawa a share gari domin muhalli yayi kyau a samu iska mai kyau kuma kamar irin wannan lokacin da muke fuskanta kamar na damuna ruwa ya kwanta saburo biya kwanta ba shi kuma saburo in bai kwanta ba rashin lahiya kamar ta cizon saburon da take kawo masassara insha Allah muna kyautata zaton cewa za ta samu sauki sai furkuwa mu yanzu a Valla Rive du set period akwai activity wanda muka yi ta damuna kafin damuna ta shigo Valla mhm. eh, akwai activity wanda muka yi wanda suna activity initiative commune cut clean insha Allah deuxième partie kin mu ça va parler ke des actions da waɗanda matasa ke yi waɗanda za su yi waɗanda ke cikin projet kin su yanzu dai muna son mu san me yasa ne matasa suka zabura suke ta zancen kare muhalli sannan kilson lemenas environmental wanda suka shafi zandar jihar gabaki daya kamar na gayi ɗazu matasa sun zabura ne su kawo su domin mu yi conservant environnement mu ba don komi ba ne saboda in muka tsabtace kanmu ne kama. duk abin da muke lun shaƙa ne inda muke zama ne mu ci abinci kuma inda muke yawo ne kenan in wajen ba mu gyara shi ba gare mu ne dukkanin wasu abubuwa za su dawo. Na gode sosai OMS. Yanzu barin karkato wajen Ashiru Abdullahi, mambur ne na GCI na nan Zandar. Ashiru kai kuma wani irin karin bayani za ka yi mana dangance da wannan tambayar tamu ta wannan Eve de Conscience na matasa a cikin zancen preservation ke environment. To, assalamu alaikum Don abin da zan ce a nan shine matasa sun yi hange ne suka gani a gaba akwai matsaloli da yawa da za su fara abin da ya shahi muhalli kamar wani zaka ga waje haƙo yana hutawa wani abin duk matsaloli ne wanda yake sa babu shukoki kuma duk me yake kawo nan shine ake cewa shanjaman climatic sahi in yi yawa irin wani abubuwan duka suna faruwa kenan da irin abubuwa dai ga sanan daban-daban duka shine kenan matasa suka yunkura suka ce a'a ƙasar nan a nan gaba homu ne zan yi jagorancinta kenan ya kamata tun da wuri mu samu mu gani ya ne ya kamata a yi mu ciwo kan matsalolin wannan kenan ne dai duka vision kin matasa a yanzu ya ne za a samu a ciwo kan wannan abubuwan kenan shi kuma sai a travers des actions wanda a gaba kamar ne kika ce za mu dinga za a yi bayani buskansu to anan jihar zandar a cikin abin da kuka remarke wa'anne menas ne suka fi shafar ku kamar ansabuleman ne ko eh, ruwa ne akwai akwai ansabuleman kin mar kuma akwai kama miya ake cewa eh, fort pluie ma da suke zawa kenan ya patro da infiltration kenan ruwa yana yawo da yawa duka wannan abubuwan suna iya zama tuwa matsala a cikin kasa inda tunda an ce kamar waje waje haƙo ne ruwa bai shiga kenan kawai ruwa ya zo kawai wuce zai dinga yi a sama kenan duka wannan abubuwan suna iya zama tuwa matsala kenan me yake suna lansableman de mar shi ma lafiyar ke kasa tana zawa tana cika tana cika tabki kenan tafki in yayi yawa kenan shi ma na yadda burda yana ya zama tuwa matsala ga riveran kin wajajen duka abubuwa ne wanda gaskiya muna ganin su yau gobe kuma akwai dauda irin wannan ta cikin gari ta ma duka tana ya zama tuwa matsala mm-hmm. mm. fatima ko akwai karin bayanin da ke son ki to mun gode sosai za mu je hutu na takaitaccen lokacin da za mu bai wa 'yan matan studio kalangu fili tare da shirin nan nasu mai lakani da la rubric rose tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Je la j'ai trop de Hello les amis, comment allez-vous Bienvenue dans notre coin dédié aux filles où on va parler d'un phénomène très dérangeant pour nous. Il s'agit de cornes qui se forment au niveau des pieds. Très souvent, ces cornes aux pieds sont causées par un frottement répété dans le chaussure, compression excessive de la peau contre un os du pied pendant la marche ou une anomalie biomécanique du cycle de la marche pieds plats, pieds arqués, obésité ou perte du tissu gras. Alors pour commencer, comment enlever efficacement la corne formée sur les talons Souvent ici, pendant la saison froide, nos pieds durcissent au niveau des talons, une couche de corne se forme. Parfois désagréable, parfois ça fait très très mal. On appelle cela des callosités. Il existe des moyens de s'en débarrasser et de les enlever aussi. Comment se forment les callosités Les callosités apparaissent parce que la peau s'épaissit. Il s'agit d'une hyperkératose qui est due à un hyper appui sur cette zone. Le plus souvent, c'est parce que quelque chose vient claquer sur le talon que les callosités se forment. Les moyens pour la peau du pied de se protéger face à cette agression, c'est donc de gagner en épaisseur. Chez certaines, notamment chez eux qui ont la peau particulièrement sèche, les callosités peuvent être présentes toute l'année, mais dans de nombreux cas, c'est pendant la saison froide qu'elles se révèlent. Les pieds sont exposés à l'air qui les sèche et on a tendance à porter des claquettes ou des sandales fines qui engendrent ce phénomène de claquement qui vient stimuler la production de peau. Prévenir les callosités, comment s'y prendre On les remarque parce que le talon est plus épais, plus dure et adopte souvent une couleur légèrement jaunâtre. Cela peut être simplement gênant ou devenir franchement douloureux si ça s'aggrave. On repère alors à des aventures de la corne appelée crevasse. Ces figures ont tendance à s'approfondir et peuvent devenir des plaies. Dans ces cas, il faut immédiatement consulter pour les faire traiter. Pour éviter que ces figures n'apparaissent, il y a une technique très simple mettre régulièrement de la crème hydratante, même si l'on a déjà de la corne sur les pieds. Et si l'on veut prévenir l'apparition de cette dernière, il est conseillé d'éviter au maximum de porter des chaussures qui, claquent à l'étalon. Avant l'été, on peut aussi faire un soin chez un pédicure pour commencer la saison avec des pieds sans corne. C'est tout pour la rubrique Rosa dès ce samedi. On se dit à demain pour d'autres bons plans. Je marche avec un feu comme chaudière. Haja, haja. Tu dégages carré comme Aja. Abonna, abonna. Et mon bas si tu vois qu'il y en a. Abonna, abonna. Sonne les tu vois chola. Ore ka nega isabu. Ore les maniga mo isabu. Iu bahi me besa ganoru. Ofane isinu noru, noru. C'est ma mélo, c'est ma mélo, c'est ma mélodie. c'est ma mélo, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. C'est ma mélo, c'est ma mélo, c'est ma mélodie. C'est ma mélo, c'est ma c'est ma mélodie. C'est ma mélodie. C'est ma mélodie. C'est ma mélodie. Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangou. Nous allons continuer notre émission tous à la fada inda yau a à tsakar wani qui est ke bakin garin qui muke tattauna tare da abokananmu matasa a cikin wannan shirin namu na haɗa fada akan maudu'inmu na yau les actions qui font les jeunes pour la préservation de l'environnement à Sendera. Deuxième partie de notre fada za mu ji wa'anne irin ayyuka ne matasa ke yi domin kare muhallinsu. sannan tambayata ta farko zan yi ta ne zuwa ga oms duk da yake kafin mu je hutu ma ya fara ɗauko zancen yanzu za mu ba ka dama ka gaya mana wa'anda aksiyon ne kuke yi kuma wa'anne kuke son ku yi merci don kuma na euh, kamar yadda kuka yi magana akan wasu abubuwa ne wanda matasa suke yi eh, domin su tsabtace garinsu da muhalli kamar yadda na ɗazu na ɗan shiga kaɗan sai na tsamo ka aka dan tseda ni aka mun birki to yanzu shiga to yanzu zan shige a bude mun hanya an bude yawwa <laughs> to kama yanzu si prene kama par exemple ma komin. Eh, le conseil de la jeunesse du 4e arrondissement, commune 4, merci. Mhm. Eh, le conseil de la jeunesse eh, ya yi initiyan wata initiative wadda ake ce mata commune 4 clean. Ita a commune 4 clean da kaji clean in wannan sai yan mu a Yana nihin proper don ka akwai activity guda hudu wanda muka yi enumerate kuma duka na salibrite ne mun ɗauki wazaje daban-daban har wazaje hudu a cikin mun ɗauki titin da har yau titin shara ne akan titin kuma babban titi ne wanda yau inda a ce akwai guduran saman titin wannan dole he a mai rampuwan babban titi ne akwai circulation mun ka share shi mun ka hudda dauda wannan kuma muka kawo eh, jan gargari muka zuba a titin wannan yanzu hanya ce ta koma hanya ce ta motuna da saman da, da motoci suna bi hankali kwance kamar kwamsi da ne te akwai kuma ecol wadda ecol da ake cin mata ecol san ecol sabilul huda csp sabilul huda duka suna nan cikin komin kat suke ita ma mun share wannan ecol inda ciki da waje kuma wana wana tuni na activité de sensibilisation en même temps pour sensibiliser aussi wannan masu saida masu saida ma yara recreation akan in sun yi su ranga ledodin wannan da ake yadda kar wajen ya karar koma kamar da wiwi akwai kuma simeciyar su mai ciyar inda uwayenmu da kakanninmu da yan uwanmu yan uwa musulmi duka suke kwance wanda mu ma to utar he mun je can insha Allah Allah dai ya sa mu je akan sa'a amin kuma akwai wajen eh, marshe kwalliya tana nan kusan meri na komin katin shi ma nan akwai liye da muka hudda hanya ce a ɓace take hili ne babba ya kasance dauɗa ce amma wani waje ne ɗan ƙararrami ake bi a wuce shi ma ya muka gyara shi muka buɗe hanya mutane kuma sun ji daɗi sosai to wannan to don me kuka fi ba da ƙarfi akan salubrite eh to kin san yanzu na ɗauka conseil de la jeunesse tun da muka hau yau bin mu wuce wata bakwai takwas muna kan mulki sai 'yan manda da to nu on pefer sai kwan pefer. 'yan manda da to a cikin plan d'action in wanda muka huddo na aikin wata shida plan d'action semestrial ne da fara muka huddo yanzu haka ya kare har mun yi sabo to a semestrial inna akwai watan watannin da muka hudda shak dimanche saman salibrite ne zami pour rendre la commune propre puisque il ne s'agit pas ku wasu activité daban wasu ba ma san presence in ku ba donc yanzu a travers les salibrite wasu sun ce a wannan majalisar matasa ce ta mhm. tawagga gunduma gunduma ko haka ne gunduma ko min ko min in eh. mhm. donc euh, c'est des cycles s'agit kuma alhamdulillah mun samu yabo na mutane kuma wannan su sai kwamfe su sai kwamfe entendre mu mutane mu sa su su ji daɗin nan na cikin ranka ko kaɗan ne ni shi yake su shi ne yake interessant Voilà. Na gode sosai Malam Om. Merci beaucoup. Barin juya wajen Fatima Maman Mustapha. deuxième vice-président ta Conseil de la Jeunesse Commune 3. Fatima ku kuma ana ku bangaren menene kuke yi na kare muhalli? Ayyukan da muke yi na kare muhalli eh, kusan duk abu guda ne saboda muna so mu dare in ta zama mai kyau yanda kowa ya zo ya gani ta zai yaba ta idan ya tahi ko da nesa da ita ne. Sannan akwai wasu aika da muke sa ran zamu yi nan ba da jima ba shi kuma wannan akwai wata kungiya na facebook wanda mu muka kirkire ta turai saman ne aka kirkire ta akwai ayyukan da muke so mu yi mu mai da zandar vert insha Allah nan ba da jimawa ba za ki iya fayyace mana su waɗannan ayyukan ku. kamar shibike shibike ne muke so mu a karce karce saman hanyoyi da unguwanni unguwanni dai wanda suka kamata kamar so muke mu ga zandar in dai ga ta nan ko ina mutum ya biya sami inuwar da zai huta mhm. ba yanzu da inuwoyin kaɗan kaɗan ne busu da yawa mhm. to shi dai ne yanzu muka sa a gaba to don me ku kuka zaɓi shifka itace saboda yanzu mutane suna son in suna tahiya su dinga samun inuwa wanda za su dinga hutawa mhm. yanzu in ɗauko muku misali mutum yana tahiya cikin wannan ranar da muke ciki a ce yayi yan metar bai samu inuwan da zai huta ba abin ai akwai takuruwa nake gani ko to shi yasa muka ɗauki fannin shibke-shibke saboda mu maida da magaram in abin sha'awa kuma shibka itace yana daga cikin abubuwan da ke rage efe na dereglement climatic wanda ake zance a kai haka ne mun gode sosai yanzu zan baiwa abdullahi ashuru dama shi mambar ne na gci zender a matsayinka na president commission environnement menene kuke yi me kuke ganin kuma ya dace a yi domin kare muhalli ok uh, kamar yadda vice president ta hudi akwai wani jadawali da muka yi na wata shida na aiki a cikin wannan jadawalin mun tsara abubuwa wanda za mu yi en fonction de nos moyens parce que conseil communal ba wani kuɗi gare shi ba sai dai kokarin da zai iya kawo wa karhin shi ne da ɗan abin da ya je nema in ya samu sai eh, action ke shi kenan eh, abu dai na farko kamar yadda kowa yake yi shine salubrite tsabta gari ita ce abu na horko wanda ya kamata a ce matashi ya tashi yayi abu ne wanda ba da kuɗi ba ƙarji ne kawai ake bukata da mobilization kin mutane sai ɗan ruwa dai da za a sha wana bayan shi abu na biyu sai akwai plantation na arba. shi kuma wannan eh, lissani da muka yi ba cikin gari kaɗai ba ne zan shi har da cikin lakwalluwa da za mu iya shi na na cikin lakwalluwa da za mu iya yi itace ne zan mu sa wanda kama suke ba da wani abu ba itace ba wanda kawai inuwa kaɗai suke bada ya kamata a ce a ci gaba bala kenan a samu itace wanda su dinga bada wasu ɗiya wanda za a iya amfani da su bayan wannan akwai eh, wanga da muka yi tunani da zan sabulo man namar mai shi wannan gaskiya sadu man de moyen abin da muka yi tunani on va juste faire des plaidoyers au plaid de mer kenan a gani wani irin kokarin da su iya kawo ta ga wannan fannin dan a samu a dinga sabila su wannan tabakuna akwai action ta ta hudu ko ta biyar kenan wayar da kai ne zama dinga yi wayar da kai ne zama yi baskan activity mu ta fare menene salubrite paske mutane wannan dauda da ake zubda share share da ake wannan kullum ana ta kudi wannan wajen ya kamata a ce mutane su gane da a'a ya kamata a ce an wuce wannan a ce kullum baskan action guda ana ta dawo abinda ana iya evitan shi kenan au lieu de de mettre de l'argent a ce ana ta yi pourquoi ne pas l'éviter kenan ya kamata a ce mutane su gane kowa ya gyara muhallin shi kenan in kana da wata poubelle kinka da zaka iya a gida ka aje sharaka kenan ayi a yi dabara a gani ya ne ne za a yi a samu wata eh, me suna pubel public cikin unguwa wanda za a dinga zuba kenan a samu wasu mota ko wani abu su zo su kwashe sana ka inda ya kamata shine maintenant il y a la sixième activité je crois c'est de faire en sorte que a samu euh, me ake ce mishi les places publiques parce que a cikin zandar vraiment il fait il y a un manque de places publiques wanda mutane za su je su dan huta a ce akwai shibkoki da wasu itace duk babu kenan ça aussi c'est un plaidoyer qu'on peut faire auprès des, des autorités communales voire de la ville kenan ya ne ne kamata a ce wannan wajajen a dinga samun su parce que wajajen les de wanda peuvent régénérer des mecs de l'oxygène. au vu de l'environnement Il y a des da des kenan yana iya sa comme on dit ou bien des trucs comme ça et on a et ya dinga samu de mutane pour qu'il y ait plus de l'air dans la ville. Donc c'est des actions vraiment des plaidoyers, des activités en même temps. Merci beaucoup à vous Abdoulaye Achirou pour euh, toutes ces précisions. Nous allons partir pour la pause musicale et on se reprend juste après. Et nous allons laisser le choix à notre technicien Abdelkader Tchombiano pour la musique de la fin de ce soir. Margarita, mitingi bwa samandi batura. Cité célèbre, Niger. amishon bayan mu huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu fada akan maudu'in mu na yau. Quelles sont les actions qui mènent les jeunes pour la préservation de l'environnement à Zendera? Troisième et dernière partie de notre fada tunda sun gaya mana ga action kin da suke yi. Maintenant ce qu'on veut savoir est-ce que action kin nan sun isa? idan ba su isa ba kuma wa ya kamata ya ƙara kawo tashi gudunmuwa fatima da ke zan fara wannan tambayar ta mm, ok gaskiya ba su isa ba abin da ya sani ce ba su isa ba saboda mu mu kaɗai ba za mu iya wannan abubuwan ba dole sai an kama mana kuma wanda ya kamata su kama mana suna gani muna aikin <laughs> ban san me yasa bisa so su kama ba ko kuma gani suke abin da muke yi kawai ba daidai ba ne muke ko kuma suwa kenan a masu kuɗi mana da ma'ikonta masu kuɗin mu da ma'ikontan mu suna kallo muna yin abu amma ba su kama mana yanzu for example bisa kan initiative na plantation da zamu ya kamata a ce eh, authorities sun ba mu gudunmuwarsu su suma dai ba mu da yawa ne mu kaɗan ne a ce kowa ya ba da ice guda hamsin ma ba za su isa ba tunda da magaran ba karama ba ce ba kamata ya a ce an samu dubunnai itatuwa wanda za a shibka yanda za su isa ko ina da ko ina sannan kuma idan an shibka su suma autorite ya kamata a ce sun ba mu gudunmuwa yanda za a kula da su har su tashi su girma yanda ya kamata yanda za a amfani da su tunda akwai wani lokaci da muka yi shifka rashin kula da su yasa suka mutu ba mai ba su ruwa ba mai babu masu entrepreneur in su dai a haka a haka har suka mutu kenan wannan wanda za a ya kamata a samu ko da in unguwa unguwa ne a ce merorinmu sun sa waɗanda za su kula da abubuwan ko kuma mayor central ma a ce ya ɗauki nauyin kula da itatuwan da zamu mu shibka. Merci beaucoup pour uh, ta précision Fatima. Barin komo wajen president in conseil communal des jeunes communes. Kat OMS kenan Malam Sule Umar Faruk. OMS ka ana ka gani ayyukan nan da matasa kuke nan gayi domin kare muhalli da tsabtace shi. Sun isa idan ba su isa ba kuma waye kamata ya kama muku. Qu'est-ce qui reste à faire? Bon, en tout cas, sur cette question, je dirais que ko ko kogi yana bukata a ƙara ne don san aiki kenan bai isa ba amma kotan matasa a ko ina zan daga murya matasa suna iya bakin nasu kokari malgré ke kamar yadda Fatima ta yi magana akan cewa akwai karamcin wanda suke kamawa a yi abu sevre akwai masu kokari daga cikin masu masu hali haka na cikin unguwa da kuma a cikin autorite su ma akwai masu kamawa mai amma gaskiya su insuffisant puisque yau in kika ɗauki activity mu wanda muka yi na ce miki na baya wani sai tize numem da ruwan da za a sha da komi da kika gani ya fa ofran eh ofran ta wani authority bai shigo mana ba mai dama dama akwai wanda sun gani ana yi sun ji daɗi su zo su ba su ka su ce su baku su ce a sha ruwa shi ya san amfanin abu kuma ya san da kwal lissaji don ka ya tsaya ya contribute zan kira kuma da matasa akan abin da suke kasu gaji ka a gaji a ƙara mai da himma a sa himma mu sa himma saboda shi wannan abin garin mu ne mu ce kuma in mun yi kanmu ne muka ma su kuma masu kuɗi da masu hali da masu hannu da shuni na cikin unguwa da na cikin gari ga baki ɗaya su ringa kama ma matasa matashi bai bukata komi kawai so yake a sanyo shi a jiki wani ka saurare su ma kaɗai suna jin daɗi wasu kuma in kuna activity problem na na zandar wannan ilfolidir akwai man na otoritan mu bisa bisa zuwa wajen inda yara suke matasa suke gudanar da aikinsu na al'umma gaba ɗaya to wannan abin sade kuraji sade kuraji boku ni ne nake gaya miki activitan mu hudu da muka yi babu authority ɗaya wanda ya zo na celebrity wanda ya zo ya zo ne kawai ya gaida mu ba komai muke so naka ba me just ka zo ka girmama ka ce abun nan da ake yana da kyau mutanen na su ji daɗi mu ba mu ba mu da ja nunu su ma angaje mai kaman masu wanda muke so kuma su yi koyi da abin su ne muke so in sun ga manyan nan sun zo za su ƙara kama jiki to sai ke je a porte par rapport à ça na gode sosai oms kenan president kin conseil communal de jeunes commune 4 yanzu sai wajen malam abdullahi ashiru gci zandar kun president ne na commission environnement conseil euh, de jeunes commune 3 na zandar na ga suna bayani bakinka na motsi na san da kai ma kana da abin da kake sa a ƙara mana kamar yadda sauran abokan suke bayani abin da muke yi kawai kokari ne muke kawowa don rayuwa ta inganta daidai gwargwado amma abin kama sai zuwa fadar an singifiya mai setrepe kaɗan ne cikin abu da yawa kenan eh, mai ake cewa kokari ne ya kamata a yi a ƙara himma fi eh, mai ake cewa dole ces partenaires Sinkama. Partenaires, comme ça soit l'État, que les partenaires euh, privés, le projet ONG duka. Su autorité abin qui ake bukata daga sous, kamar accompagnement tunda su ba a ce ba kullum ana bukatar kuɗi daga wajensu. Sai dai a ce kamar yadda OMS sai waɗi irin wannan a dinga encouraging kunkuna abubuwa. A zo a diba a gani kenan akwai wani abin da za a iya yi a lokacin nan sai a yi. Mais y'a a un petit souci côté privé parce que za ku lura dans la ville, surtout les, chefs-lieux des régions. C'est très difficile d'intervenir a un samun projet intervenir chef-lieu des régions. Toute intervention de ce projet, c'est toujours au-delà dans les départements au niveau des communes rurales, y a une activité. je vais lancer un appel aux partenaires privés les projets ONG et projets pour que su dinga avec les villes il y a aussi les commerçants et autres duka su ma tana da duka rayuwa ce ake yi ta kowa da kowa kenan ya kamata a ce kowa ya kokari ya kawo wannan dan abin da zai iya badawa pour que les gens puissent vraiment exercer leurs activités in kai wani dan plan d'action kinka na watan ka shida a ce dai kai executing shi da ya kamata voilà en quelque sorte duka abin da dai yi hudi a wannan eh, merci beaucoup ça m'a revient aussi d'ajouter un point wanda yanzu ya dawo mini eh, il y a les partenaires aussi par exemple les entreprises les services, euh, les ONG aussi. Puisque souvent, des plans d'action un yanzu in un souvent Mon zuwa mu aje musu saman su kama. Ko kuma un a plan d'action un kun d'activité, vous rédigez un demande d'accompagnement ou d'appui, un TDR sur l'activité précisée. mais en tout cas c'est pas facile. Hein mais nous voulons que ces partenaires là même si c'est au niveau des mairies qu'ils impliquent les jeunes merci merci beaucoup à vous je pense qu'ils ont fait le tour euh, de tout ce qui doit se dire dans cette euh, fada mais avant de clôturer, nous allons d'abord euh, accueillir nos 50% et sa chronique du jour. Amis du FADA, bonsoir tout en espérant que votre semaine a été excellente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'influence, que ce soit à travers les médias sociaux, la publicité, la musique ou même nos interactions quotidiennes. L'influence exerce un pouvoir considérable sur nos vies. L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou une chose affecte les opinions, les comportements et les choix d'une autre. Elle est partout, omniprésente, parfois insidieuse, mais aussi pour de grandes opportunités. Prenons l'exemple des médias sociaux. Chaque jour, des milliards de personnes partagent des idées, des images et des opinions. Ces plateformes offrent un espace pour l'expression individuelle, mais elles sont également le terrain de jeu de l'influence. Les influenceurs numériques, avec leurs millions d'adeptes, peuvent façonner les tendances, préférences et même les valeurs de leur public. Dans le monde de la publicité, l'influence est le sens même de l'industrie. Les publicitaires utilisent des techniques techniques sophistiquées pour susciter des émotions, créer des besoins et inciter à l'achat. Une simple image ou un jingle peut rester gravé dans notre mémoire pendant des années, nous incitant à choisir un produit plutôt qu'un autre. C'est avec ces exemples que nous prenons congé de vous, chers amis jeunes du FADA. On se retrouve demain, même heure, même canard pour la suite. Merci Saino haka ne yan uwa matasa muka kawo shirin Et eh, aujourd'hui nous étions en compagnie de Fatima Maman Mustafa Pascal, la deuxième vice-présidente euh, du Conseil communal de la jeunesse commune 3 de Zender. Nous étions aussi avec Malam Souley Oumar Farouk, le président du Conseil communal euh, de la jeunesse commune 4, plus connu sur le nom de Homs. <laughs> Et aussi avec euh, Abdoulaye Achirou, membre de la JCI Zender et aussi le président